أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita ma'ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna lahadi ne wato 11 ga watan jumadal ula na shekara ta 1444 bayan jiran alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 4 ga watan disamba na shekara ta 2022 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu Al-Profesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalle ON babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma suna na Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo. Ta yau kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko inda za mu fara tambayar farko da ta zo daga wanda yake cewa malam menene hukuncin masu dogewa akan yin sallah a lokaci wanda suka saba tuntuni ma'ana ba sa canjawa ko da lokaci ya sauya kuma har suna ganin laifin waɗanda ma suke amfani da canjawar lokacin
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in bayan haka yan uwa masu kallon mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka lokaci yakan canza daga yawan lokaci dare ya yi tsawo wani lokaci yini ya yi tsawo lokacin sanyi dare yakan yi tsawo sannan yini ya zagajarta lokacin abin da lokacin kuma zafi ko lokacin abin nan yini ya yi tsawo dare kuma ya gajarta shi ne abin da Allah ce yulijin laila fi nahari wa yulijin nahara fi laili Allah na shigar da dare a cikin yini ya shigar da yini kuma a cikin dare wato wannan ya fi tsawo ya fi tsawo wani kuma lokaci shi kuma ɗayan ya fi tsawo shine sassaɓawar dare da yini da aka sani ubangiji subhanahu wataala ya sani inna khilafi layli wan nahar la ayatin li ulil albab akwai ayoyi da yawa da Allah ya ajiye a cikin sassaɓawar dare da rana sauraka an sani cewa idan suna sassabawa wannan ya fi tsawo wannan lokaci wannan kuma lokaci wannan ya tsawo to lokuta za su rika cancanzawa sallah tana da lokuta akwai farkonta akwai karshen ta kowace sallah tana da farkonta da ce muhtari tana kuma da farkonta na laruri karshen ta wanda take fita kuma wata ta shigo lokacin da aka farlanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah farlanta musulmi sallah mala'ika jibril ya zo ya koyar da shi a sallah a lokuta a lokutanta a farkon lokaci da ƙarshen lokaci a kuma haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kasance suna yin sallah a waɗannan lokuta ba sa wuce ba a so su wuce waɗannan lokuta shine abin da Allah ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah akan mu'minai wani farali ne mai lokaci yana da lokaci to wannan akwai sallar da ake magana akan ta ba ta wuce sallar azhar da la'asar su ne kusan ake samun waɗanda suke kafewa akan wani lokaci guda ɗaya ba sa canza shi ko da kuwa lokacin shigar yana canzawa sallar azhar wasu su tsaya akan karfe biyu ko karfe biyu za su sallah wasu kuma su tsaya akan karfe ɗaya ba su canza karfe ɗaya kawai sallar azhar sai ɗaya ta yi waɗanda kuma sai azhar sai sai biyu ta yi ko kuma sallar la'asar sai sai hudu ta yi sai wanci masu cewa su hudun suka tafi yawa a kan wanda suke tafewa a wani lokaci ƙasa da hudu wasu sai hudu saura kwata to duk wannan kuskure ne ba za a ce mutumin da ya yi sallah karfe biyu bai yi ta a lokacin ta musamman a zahar sallah karfe biyu ka yi ta a cikin lokacin ta sai dai ba wai shine farkon shigar ta ba ba shi ne farkon shigarta ba an san cewa sallah a farkon lokacin ta ya fi falala musamman sallah a zahar akwai sanda aka fi so a yi ta a farkon lokacin ta kamar lokacin sanyi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan gaggauta sallar azhar a lokacin sanyi a lokacin zafi ne yakan jinkirta ta saboda a samu a samu sassaucin abin nan saboda ka tsayawa akan lokaci guda wannan ya saba wa sunna duk da cewa ba ba a ce sallah ba ta yi ba idan an yi haka amma kuma sabanin sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sabanin abin da aka sani cewa sallah tana canza lokaci galibi ba a samun rikici a sallah magariba da isha'i ta magariba rana ta faɗi ta faɗi ne garbe shida ta faɗi ta faɗi ba kai sai ka ce ba ta faɗi ba saboda ka yawanci kuma da ta faɗi za a yi kiran sallah mutane sun yarda a nan sallar tana yakan canza wani lokaci ta faɗi shida wani lokaci kuma ta kai bakwai ba ta faɗi ba to kuma aka yi sallah duk lokacin da ɗauka aka yi awa ɗaya da yin sallah da yin sallar magariba to kowa dole ya da isha'i ta shiga a nan da haka ba ba wai ana rikici bane akan ingancin sallar mai karfe biyu inda ake samun matsala wanda zai sallah kafin lokacinta kamar wanda ya saba yin sallah a zahar rabin da la'asar hudu saura kwata ya ce kullum hudu saura kwata akwai lokutan da kamar a cikin lokutan zafi rabin da sallar la'asar takan kai hudu wani lokaci ma har ta ɗora da hudu to kaga ya zo ya sallah hudu saura kwata kaga bai sallar ta bai ta a lokacin ta ba ita kuma sallah ko kabbara harama ce kawai ta kasance a wajen lokacin da to ba ta yi ba wadda kabbar harama rukuni ce rukunin sallah ya fada a wajen lokacin da to sallah ba ta kullu ba saboda ka dole ka yi sallah a cikin lokacin ta akwai sanda da taɓa samu wani masallaci an kira sallah la'asar uku hudu saura kwata lokacin kuma sallar la'asar tana shiga hudu har da ba wasu yan mintuna biyar ko shida to amma su sun kira hudu saura kwata ya ce haka lokaci ai bai yi ba sai shi ladanin ya ce ai ba yanzu za mu yi sallah ba sai hudu ta yi za mu amma ya yi kiran sallah kafin lokacin ta bai san cewa shi kuma lokacin kiran sallah ba shi ne lokacin sallah don sallah tana faɗar lokacin ta ya yi asubahi ce kawai aka samu ana kiran wata sallah kafin lokacin ta kiran sallah na farko kiran sallah na farko na biyu kuma a yi shi bayan lokaci ya cika amma sauran kiran sallah da ake ana yin sa ne lokacin da ya cika saboda ka yayi kiran sallar la'asar kafin lokacin ta yi kuma ya gaya wa mutane a ko'ina na gida da na waje cewa lokacin sallah ya zo masallaci don haka kake cewa hayya ala sala hayya ala sala to kuma ya manta cewa ba duka wanda suke sauraron kiran sallar sa bane za su yi sallah a bayan sa bare har su jira cewa sai hudun ta yi lokacin yayi sannan su yi sallah akwai mata a gida akwai wanda take da himma da zarar ta ji an kira sallah to za ta je ta yi sallar ta ne an gaya mata lokaci ya yi ta kira hudu saura kwata lokaci ya yi abunta ta da sajila don ya ke gabinan ta yana da alwala za ta je ta kama sallah ne kaga ka sa ta yi sallah ba a lokacin ta ba akwai mara lafiya wani da watakila zai ce bari ya yi sallah sa shi tun da ya ji an kira sallah akwai mai uzuri da rura da ba zai iya fitowa ya zo masallaci ba to kaga kai ka sanar da su lokaci amma kai kanka ka san lokacin bai yi ba amma saboda za ka yi sallah karfe hudu ne kai shi yasa ka kira sallah yanzu to haka ba a kiran sallah sai lokacin ta yayi ba a sallah sai lokacin ta to illar ya sallah kafin lokacin ta don haka yana da kyau a kura da lokacin sallah kuma yanzu abubuwa sun ƙara sauƙaƙa a da can sai an samu wanda suka iya auna aunan zawali da wato zillu sai kullu shay'in mislahu ko mislaihi duk sai an samu wanda suka iya wannan gwaje-gwajen amma yanzu abubuwa duk sun sauƙaƙa duk masallaci kaje daga kalanda wacce take fitar da lokutan sallah kuma dukkan su lissafi ne mai kyau a matukar dai wanda suka yi su zaman kwararru ne to lissafi ne mai kyau yana da kyau a dogara da shi akwai agogon nan alfijir da ake sayarwa shi ba za a ga lokutan sallar nan akwai su a ciki ya za ka shiga haramai ne haramin maka da madina za a ga lokutan sallah gashi nan an saka kafa agogo yana gaya maka an kira a zahar yanzu zai gaya maka yaushe la'asar za ta yi an kira la'asar za a gaya maka yaushe magariba yaushe isha'i asuba haka kowace sallah gashi na a lokacin ta an san sanda za ta za a kira ta saboda ka babu dalili da zai sa a ki kiran sallah lokacin da sallar ta shiga a ki kan cewa an saba sai kaza za a yi yanzu akwai waɗanda su kullum karfe ɗaya za su yi sallah a kowane lokaci wani lokacin sallar tana fara daga sha biyu da rabi ma sai ga cewa lokacin sallah yayi ƙasa da haka ma ana samu sama irin wannan lokacin za ka samu ƙasa da haka ma lokacin sallah zahar yayi da ba sai ga wasu mutanen sai ɗaya ta yi to da cewa da wanda zai ce sai ɗaya da wanda zai ce sai biyu duk tafiya su ɗaya babu bambanci
sai shi kuma mai wannan tambayar ke ce malam yana iya wato shi idan ya yi fitsari ne fitsarin ya kan kai kusan minti talatin bai daina daga ba saboda haka yake yin fitsari lokacin sallah saura awa ɗaya kuma idan lokacin sallar ya yi sai ya wanke duk inda fitsarin ya taɓa shi ne ke tambayar shin hakan shi ne daidai yake yi ko koya ya kamata ya idan lokacin ya riske shi ya kuma zai yi آه، الحرج مرفوع عن هذه الأمة قائدة شيء da duk aka haɗu a kanta malamai da suka haɗu cewa duk wani abin da zai zama akwai kunci to ana samun sassauci musulunci yana so da samun mutum sassauci bayan ya rayu cikin kunci da wahala ba shi yasa su ka'idoji da suka saka kamar alharaju marfu ko kuma abin nan almashaqqatu tajlibu taysir da sanda aka ga wahala abu da wahala to akan sassauta don mutum ya samu sauki Allah ya cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a addini ba Allah yana cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana son sauki ne da ku ba tsanani ba Allah yana cewa yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yana son ya sassauta muku da haka duk waɗannan ayoyi ne na alkur'ani da suke nuna cewa Allah subhanahu wataala baya son wato tsanantawa ga al'umma to duk wani abin da zai jefa mutum cikin mashakka akan yi masa sauki kamar mutumin da yake da salisul baul wato yana yawan fitar da fitsari ba iya rike fitsari akan yi masa sauki in yayi alwala yayi ibada da wannan alwala ko da wannan fitsarin zai dugo saboda wani abu ne ya zama masa lalura ya zama masa cuta ba za a kallafa masa yin wani abin da zai wahalar da shi ba ce duk sanda zai yi sai ya kintaci wani lokaci da fitsarin zai ke dan daukewa sannan ya yi alwala sannan ya jira sannan ya waye sannan kuma duk sanda ya taba gurin sai ya wanke ya yi ruwa duk wannan an dauke masa wannan sallar lura ce zai yi sallah kamar mutumin da yake da larurar ba haya ko wani abu ko saboda rashin lafiya in aka ce duk sanda zai sallah sai an tsaftace shi tsaf tsaf tsaf ya yi wannan sallar zai zama akwai wahalarwa sun haka sai aka halatta musu cewa irin waɗannan za su iya yin sallah bayan sun yi alwala a cikin duk yanayin da suka samu kansu babu komai
to sai shi kuma wannan mai tambayar yake ce malam tambayar sai ita ce mutumin da yake wasu wasi a cikin sallah da kuma karatun alkur'ani shine ya zai ya ga ya daina domin yake cewa shi abin yana damun sosai sai ya rika sake alwala da sallah a lokuta daban-daban shine yake neman addu'a da kuma shawarwari
to wasuwasi daga shedan ne ta ce wasuwasi shi ne makamin shedan na farko da da da ya yi amfani da shi wajen fito da annabi adam alaihissalam daga aljanna zuwa zuwa duniya wasu salahu shaitan shaidan ya masa wasuwasi Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta shaidan da cewa yana wasuwasi a cikin zukatan mutane allazi waswisu fi sudurin nas ووسوس لهما الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس saboda shaidan makamansa cikin manyan makamansa da yake amfani da su shi ne sa wasu wasi da sake-sake da shakka a cikin zukatan zukatan muminai musamman lokacin da kake wata ibada zai so ya sa maka wata shakka a cikin abin da kake yi ka rika kokwanto kana da tsarki ko ba ka da tsarki raka'a nawa kai ko ba raka'a nawa kai ba wanda wannan zai sa ka rude ka kasa nutsuwa a cikin sallarka ka haka abinda malamai suke cewa bayan ka shiga sallah da ambatan Allah to zanto dukkan wani waswasi da shedan zai yi maka a cikin sallar ka ka dauke shi da muhimmanci babu abinda ya wato maganin waswasi kamar watsi da waswasa da rashin bashi muhimmanci da rashin aiki da shi babu abinda ke sa waswasi ya dore shine mutum ya rika aiki da waswasin dan alama ce take nuna wa shedan cewa yayi nasara haka yayin da ka zanto mai waswasi waswasi ya aure ka zanto koyaushe cikin su kake to duk abin da ya saka masa ya saka maka ka watsar da wannan ka yi abin da kawai ka ke jin cewa shine shine shine abin da haka in ka riga ka yi alwala ka san ka yi alwala shi da zai zo yana saka maka cewa ai watakila ka yi marihi watakila alwalarka kaza watakila wani abu ya fito a cikinka ka ji kamar ma wani abu ya fito to kawai ka watsar da wannan batu ci gaba da ibadarka haka in sallah kake yi ka yi raka'a biyu kawai zo sa maka wasu wasi ce ai ai raka'an nan ba- ba ta kai biyu ba ɗaya ce kawai ɗauke ta a biyu watsar da wannan wasu wasin nashi ka gina sallar ka akan abin da yake a ranka na farko kar ka yadda da wasu wasinsa to ya watsi da wasu wasi shi yake sawa wasu wasi ya ragu domin shaidan zai ga cewa wannan hanyar da yake ta bi ba ta tasiri ya yi ya yi ya yi ya gaba ka ɗaukar ta domin ci sai dai kuma ya sake lale ya sake tunanin wata hanyar amma wannan ya gaba ya nasara amma da zarar ya zefa maka wasu wasan ka yi aiki da shi mutum ya je wanka ya cika bokitin ruwa sai ya karar da bokitin kawai sai ya ji cewa ai akwai gadon bayansa bai samu ruwa ba sake ebo ruwa sai ya zuba sai ya ji cewa a ai karkashin abin nan ɗinsa hammatarsa ba ta samu ruwa bai sake ebowa haka zai yi tai sai awa biyu yana wanka in ya alwala sai ya kusa kaiwa wanke kafa sai ya dinga shakkar ya shaka hanci ko ya shakar hanci kai ya yi ko shafar kunne sai ya dawo kuma fa baya sai ya kusa gamawa sai ya kuma ƙara sa masa shakka to kakkai aiki da wannan gaba daya duk sanda ka zo alwala ka ga ka zo wanke kafa sai ce a ai kamar baka yi shaka hanci ba to kawai ka dauki ka dauke kanka ka ci gaba da ibadarka a haka to yau da gobe za ka ga cewa ka daina wannan shakkar ka daina wannan sake-sake amma da zarar kai za ka sake kai za ka sake to alamar yana nasara shi kuma zai kyale ka ba wannan shine dalilin sa wasu suke dadewa suna wasu wasu sai ka ga abin kuma ya ka kasa cin nasara ta haka to abin ya hada da kuma kwakwalwa sai kuma mutum ya nemi wasu magunguna da za su magance masa wani abin a kwakwalwarsa amma dai wasu wasin ne daga shaidan to wannan yana daga cikin abin da malamai suke cewa zai magance ma mutum
to sai mai wannan tambayar ke cewa malam idan mutum ya tabbatar cewar akwai haƙƙin wani a kansa kuma ya kasance mai haƙƙin yana raye amma akwai yiwuwar samun fitina ko kuma zubewar mutunci idan ya mayar da wannan haƙƙin ga mai shi shi zai yi masa sadaka da haƙƙin nasa ba tare da ya sanar da shi ba a baka yin sadaka da kayan wani yana nan kana da ikon ka bashi kayansa kai masa sadaka da shi ba a yin haka ko kai sadaka da kayan wani dan ya mutu alhalin ga magadansa saboda ya zama na magada ba za ka jike musu sadaka ba ba a yin haka ana sadaka ne ga wani ga kayan da ya zo hannunka baka san me shi ba ko kuma ka san me shi amma baka san ta inda za ka same shi ba baka san kuma ta inda za ka samu wani nashi ba shi ne aka ce kai sadaka da shi amma wanda gashi kana tare da shi kuma ka je kai masa sadaka ai kamar mutum ne ya aje kayansa ya tafi ya zo samu ka ba da sadaka ya aje abinci ya saya zai ci kawai ka zo ka ɗauka ka je ka ba almajiri su ci ya ce sadaka ka yi masa wanda ka san ba ta yi ba kuma za ka dawo da wannan abin da ka bayar ga mai shi ko ba a nan ba a saboda haka in har kana tsoron fitowa ka ce ga haƙƙinka da na taɓa taɓawa wannan zai jawo maka wasu matsaloli da na farko yarda da ake da kai za ta- za a daina yarda da kai mutuncinka zai zube wataƙila ma shi wannan da ka ce ga wani haƙƙinsa da bai sani ba abunka kuma ka ɗauka ba tare da saninsa ba ma ya zarge ka akan wasu ma daban ƙila ma an ɗaɗɗaukan masa wasu abubuwa ce ma duk kai ne dama shi kake ɗauke masu duk wannan abubuwan za su iya faruwa to sai ka yi dabarar da haƙƙin da zai ci hannunsa ko da kuwa ba karara ko han abin nan ba yau ko zuwa kai kasa- ka samu ka kai masa inda kasancewa ka ba wani a ɓoye ko wani yaro ka ce ka je ka ce gashi an ce a ka maka naka ne Ka rubuta yan takarda ma ka iya yin wani rubutu ma ka sa a ciki dan kan ma ya zata ko kuskure aka yi ka faɗi sunan shi ka ce wannan dukiyar ka ce daga wani bawan Allah da baka san da ba da ba zai iya faɗa sunan shi ba amma ka ce ka rike kai ya abinda dai haƙƙin dai zai je wajen sa shine abinda ake bukata to kai dai ka san dabarun da zaka yi kamar yadda ka dabara kai ka ka ce masa kuɗin ai bai sani ba to haka kai dabarar da zaka mayar masa da haƙƙin sa ba tare da ya san kai ne ka dawo da haƙƙin ba
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam shin akwai wani hadisi da ya ce idan mutumin ƙauye ya dawo birni da zama za a yi ta masa uzura tsawon shekara arba'in ko makamancin haka Eh, sannan waccan tambaya har ila yau yanzu akwai akwai hanyar account lokacin ka samu account din mutum ka jefa masa kuɗin Ka- ka bi wata lamba kai masa text cewa wa- wanda za ka ga kuɗi ya shiga naka ne kakka damu kakka ɗauka naka shi ma duk wata hanya ce da kai dai za ka san mace ya fi maka sauki ta yadda zai amfana da kuɗin Mm, me tambayar tambayar yake cewa shin akwai wani hadisi da ya ce idan mutum- mutumin ƙauye da birni da zama za a yi ta masa uzura na tsawon shekara arba'in ko makamancin haka a ban samu wannan ba kuma ba na jin na samu wannan dan kana kauye in ka dawo birni shi kana kai abin da kake so a ai ba ba ba ba ba ma'ana ya tsakaninsa da Allah za a yi masa uzurin shekara ko ko tsakaninsa da mutane ma'ana zai ta cutar mutane ana masa uzuri ban san dai ma ta wani ta ina za a masa uzuri tsakaninsa da Allah ko yana kauye in ya zanto akwai sakaci akwai rashin kula wajen neman sanin haƙƙin Allah da sanin abin da za a kama shi da wannan laifin illa iyaka in bai sani bane kuma ba wai da gangan ya ki sani ba ilimin ne bai je masa ba a yi masa uzuri da wannan amma in ilimi ya je wa ƙauyen amma kuma ya ki tsayawa ya karanta ko ya koya to na baya da uzuri don kawai a ƙauye yake Allah yana cewa al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajra wa ajra alla ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasulih Allah ya ce ba- mutanen ƙauye ashaddu kufran su suka fi tsananin kafirci da munafurci kuma su suka fi cancantar su jahilci abin da Allah ya saukarwa annabinsa yakokin Allah da manzansa Allah subhanahu wata'ala ya ya ya ya ya ya faɗi wasu halaye na al'arab a cikin suratul tauba wa min al'arabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir daga cikin mutanen ƙauye akwai wanda yake daukan abin da yake bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar haraji yake kuma yana jiran wata musiba ta same ku kaga duk zargi ne Allah yake musu da da da da da da da da laifin da suke yi duk da cewa mutanen kauye ne amma Allah subhanahu wataala bai kyale su ba akan abin da suka yi da rashin kyautawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم لكن cewa daga cikin mutanen ƙauye man haula ku min al-arabi daga cikin da suke kewaye da ku na mutanen ƙauye wa min ahli al-madinati daga cikin waɗanda suke mutanen madina akwai munafukai maradu ala nifaqi sun kware wajen kafir munafici la ta'lamuhum ba ku san ba san su ba nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn za mu musu azaba har sau biyu azaba su ma da su ce azaba a kabari da kuma azaba bayan bayan eh, tashi bayan wato ta- tashin kiyama to kaga dan duk ba ce duk da cewa garkauya wani amma ba ce an musu uzuri ba shikenan su yi abin da suka ga dama kadan ba kauye in ya shigo birni ya cuci wani ana masa uzuri ba ce ai da kauye yake kuma shikenan ya cuce shi har ma wai a bashi tsawon shekara 40 ka ce rai da rai mana duk ka huta wannan ba magana ce ba ba ta da tushe
to sai wani kice malam ya zo hadisi cewar manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin tasbihi da yatsunsa shin ya halatta mutum ya amfani da kanta abin da ake kirke da shi saboda yana sanye da yawa in magana halacci ne ya halatta mutum ya yi amfani da wani abu wajen lissafin tasbihi kamar tasbihin da ake na bayan sallah ah, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar da mutum zai yi ya yi talatin talatin da talatin da uku uku ya kirga da wani abu ba yatsunsa ba ya halatta duk da cewa ya kirgawa da yatsu ya fi ya fi dacewa domin ya fi zama sunna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqinna bil anami fa innahunna mas'ulat mustantaqat wa mas'ulat ku ku yi ku yi tasbihi da yatsunku da al'anamil gabobin yatsunku domin su ne za a tambaya su ne za a ba wa dama su yi firici na gobe kiyama wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulli shay saboda waɗannan gabobi da muke bautawa Allah da su ranar gobe kiyama za su yi firici su yi shaida akan abin da muka yi aiki da su in mai kyau ne in mara kyau ne shi yasa ake son ka yi amfani da yatsun naka shi yafi zama sunna haka annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan baya nuna rashin halaccin ka yi amfani da da wani abu kamar kawunta din da ya ambata ko ka yi amfani da carbi yayin da kake abin nan ba wai haramun bane amma yi da yatsun kuma yafi yafi zama sunna yafi lada kuma yafi cire mariya don wani yakan rike carbin ko ya rike wannan adan a gani a naka ganin kai shi mai tasbihi ne shi mai bautar Allah ne shi mai ambatan Allah ne da yawa to kaga ya duk sanda ta shiga aiki kuma ta lalata shi take
to sai wannan yake ce malam ko yake cewa idan iyaye suka zaba wa mace mijin aure tana da ikon da za ta ce ba ta san shi eh ba ba ba ce dole iyaye su kakaba wa yarsu wadda ba ta so ba a tana da damar ta yi zaɓi shi yasa aka ce a nemi shawararsu a nemi shawarar budurwa lokacin da ake son a bata aure shuruɗinta shine yardarta zawara ita ma a nemi shawararta ta faɗi tana so ko ba ta so ba a ce a tirsasawa yarinya sai ta auri wanda ake so ta aura ba ko da ba ta san shi wannan magana rajiha magana mai rinjaye ta malamai ba dole ba ne cewa akwai waɗanda suna ganin ana uba na iya cirsasa budurwa ya aura mata wani ko da yadda ta ko ba yadda ta amma wannan magana tana da tana da rauni ka dubi nusus na shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa albikru tusta'zan wa iznuha simatuha budurwa ana neman izininta za a tirsasa ta kaga ba magana neman izininta sannan ita ma ba zaura ana neman izininta in za a aurar da ita saboda ka babu babu dalilin da tirsasa ta dole ta aure iyaye na da ikon su nuna wa yarsu idan ta kawo wani wanda ba wanda bai dace ba suna da ikon su nuna mata wannan ba za su yarda da shi ba saboda mashayin giya ne saboda barawo ne saboda dan damfara ne saboda mara addini ne duk wani abin da zai sa su hana shi auren in ya zanto hujja ce ta zahiri to wannan suna da damar su hana ta amma in wani abu ne da ba wannan ba to za su da ikon za su hana mata auren wanda ya kamata annabi ce idza ja'akum man tazawwaju dinahu fa khuluquhu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuka yi da addinin sa da kyawawan halayensa su ya zo muku neman aure ku ba shi aure in kuka kiya kuma wannan zai zama fitina da barna mai girma a bayan ƙasa sauraka wannan ake dubawa yarinya kuma ta kula da zaɓin iyayen nata ta girmama zaɓin iyayenta shi ma abu ne mai kyau za ta ga alherin haka a cikin wata ƙarfi ba sun zaɓo mata wanda ta san a kasancewa za ta cuto
sai wani mai tambayar shi kuma yake ce malam ya matsayin mutumin da ya tashi aure sai ya yi istihara amma ba tare da ya yi gwaji ba da ake yi shin ya yi laifi ba laifi shi gwaji wannan wani abu ne da za ka yi kiran shi mustahabbi wani abu ne mai kyau shawara ce ce a yi gwajin cututtuka irin na zamani tun da hanyar gwajin ta samu wanda aka yi gwajin za a kauce wasu abubuwa da ake tsammanin aka yi auren za su iya faruwa duk da cewa wannan tsammani ne hasashe ne ba dole ne abin ya faru ba Allah su subhanahu wataala shine mai komai amma dai aka rike asbab sai dai wannan ba zai taba zama sharadi na aure ba cewa in ba a yi shi ba aure bai yi ba ko aure ya haramta wannan ba zai taba zama sharadin aure ba aure Allah ya hukunta duk abin da yake a ciki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi bayani malamai sun yi bayani ko da can akwai cututtuka masu yaduwa ma ba wanda ya taba sashi cikin cewa sai an samu babu wannan sannan aure yake inganta akwai akwai khiyar akwai zabi da aka ba miji in an masa shu wato algush an masa rufa rufa aka ba shi wanda ba cancanta ba ka boye wata wani aibin ta daga baya gane aibi wanda yana dama ya raddi ya ce ya mayar musu da auren a da masa da sadakinsa cikakke wannan duk malamai sun yi wannan bayanin amma wani gwaji irin wani na zamani sai dai kawai a ce kyakkyawar shawara ce ake baka in ka ga za ka yi aiki da ita kai aiki da ita za ta amfane ka in ba ka yi aiki da ta ba cewa auren ka bai yi ba ko kuma auren ka ya ɓaci ko ka ita tara
sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam tambayar sai ita ce menene hukuncin sana'ar sayar da na'urar mp3 wanda mutane suke sauraron waka da shi ke kasancewa shi yankin da yake mutanen wani suna sayan sa ne kawai domin su saurari waka shi ne ke tafiya mai hukuncin sanar a wannan yankin to idan ya zanto duka yankin da yake ke duk da dai ban san yankin na kama zai bai wahala a samu duk yankin da babu mutanen kirki wanda za su ji wa'azi za su ji karatun qur'ani dole za a samu wani irin yanki ne ban sani ba ko cikin yana nufin cikin kafirai gaba ɗaya yake yana cikin tsundum cikin kafirai su kuma sana'a damar sayan wannan abubuwan za su kayan kaɗe-kaɗe kayan raye-raye abubuwa dai wanda wasu ilima miliyoyi ne da suke ɗauke da kalmomi na sabon Allah baya halatta kai irin wannan sana'a cikin su wanda duk kasan kaya zo ya saya irin abubuwan da zai je ya kai da su kenan baya halatta kai a cikin su amma cikin musulmi ne a cikin musulmin na akwai masu irin wannan hali akwai kuma mutanen kwarai ba zai hana kai sana'ar a irin su ba tunda a nan ba a cewa duk wanda ya zo ka jarraba shi ka ce kai me za ka yi da wannan ka saya babu bukatar haka kamar mutum ne a kasuwa yana sai da kayan abinci misali wanda zai zo ya sayi abincin nan watakila karuwarsa ne zai kai wa su yi iskanci da ita ko wanda zai sayi abincin nan gero ne don ya je a yi giya da shi ko ya yi wani abu na sabon Allah da shi duk wannan ba ruwanka da ka tambaya tunda dai akwai waɗanda za su zo su saya kuma su zanto abin kirki za su yi da shi kamar wanda mutum ke sai da wukake wanda zai sayi wuka ya yanka lemu ko yanka tumatiri akwai wanda kuma zai sayi wuka don ya je ta'addanci da ita ba haramta masa sayarwa saboda akwai wancan mai laifin sau haka wannan ba shi ne abin duba ba ma iya zanto gaba ɗaya gurin kewaye da kai duka abin da suke yi guda ɗaya ne shi ne mara kyan bai da bai halatta ka taimaka musu da sayar musu da wannan abu ba su yi wannan abu mara kyau
to sai tambaya ta gaba da ta zo daga wanda yake cewa malam menene halaccin faɗin amin a yayin da mutum yake sauraron addu'ar wani malami da aka yi rikodin ɗinsa
to recording wani abin ya riga ya wuce ba wai daidai yake da abin da ake ciki ba shi yasa ga malamai sun yi magana akan kiran sallar da aka yi recording dinta ba ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ansa ba idan sami'tumul mu'azzin kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah wannan kuma ya yi gama kiran sallah an yi recording lokacin da aka danna recorder ci take ba shine ke ba shi ya gama ya tuni ya abin nan to ba za ka ce ba za ka bi shi ba sai kiran sallar da ake sa a rediyo wannan ba ita ce aka ce abi ba dai ta gaya maka dai abin amma kiran sallar da ake yin ta yanzu mu'azzin din yana tsaye yana yi to ita ce aka ce ka bi to haka nan addu'a za ka yi rikodin dinta wannan addu'a ce da an riga an yi ta mai ta ya gama ya ya abin nan so haka kai yanzu kana buƙatar kai taka addu'ar ko ka saurari wani mai addu'a da yi
to sai wannan tambayar shi kuma yake cewa mutumin da fitsari ya taba tufafin sari ya bushe shi wannan bushewar ta tsarkaka tufafin ko kuwa sai ya wanke
in kayansa ne ya sa su a rana misali rana ta daki kayan har zanto zarnin da komai duk ya tafi shikenan ta tsarkaka shi shi tsarkaka abin da ake nufi da tsarkakar kaya ko izalatin najasa da muna kiran tsarki gaba daya muna kiransu tsara daban tsarkaka kuma izaratun najasa ita kuma babinta daban kawar da najasa duk abinda zai kawar da asar ɗinta wato tasirinta zai tafi abin nan ainin najasa za ta tafi ko da ya baka asaru ha za ga alamarta wanda ba zai cutar ba da mutum ya wani lokaci ana gawar da najasa da ƙasa ma wani lokaci ya kawar da ita da ruwa wani lokaci ya sa dutse ko wani kaba a goge wani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗin ku zo masallaci ya duba takalmin kafarsa in akwai wani abu ya goge shi kamar hadisin ummu salama annabi sallallahu take cewa ya rasulullah da yabo tana jan tufarta a ƙasa takan iya jan najasa annabi yake cewa ya zahiru ma ba da abinda za ta je ta samu kuma na ƙasa mai kyau za ta tsarkake za ta tsarkake wannan wannan gurin da najasar ta taba haka nan aka sa abu a wuta najasa ce aka sa ta a wuta kenan ta kone ta ta zama babu ita haka nan rana ta dake ta iska ta kada ta tafiyar da wannan abin da ake gani ko ake ji na hamamin najasa shi kenan ta tsarkaka wannan kayan tufafi amma kamar jikinka jiki ba ka yi zuwa ka shanya shi a cikin cikin rana saboda wannan ka sa masa ruwa ka wanke yafi akan kawai ka bar shi a haka ya bushe
to sai wani tambayar shi kuma yake cewa shin dole ne idan mutum ya yi alwala sai ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah shin akwai hadisi da yake bayani kan haka
magana dole babu dole babu hadisin da ce dole ne amma akwai hadisin da ya faɗi falala hadisin uku wata ibn amir na cikin sayo muslim akwai hadisin da ya ruwaita daga ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya ji daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana gaya musu cewa duk wanda shi Uqba ibn Amir ya tafi kiwo sai ya dawo ya samu ƙarshen maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya alwala sannan ya yi alwala ya raka a biyu Allah zai gafarta masa zanubansa sai ya ji daɗin hadisin sai ya ji an taɓa shi ta baya sai duba sai ga umar ne sai na umar yana tsaye a gurin sai yake ce ai abinda aka faɗa kafin ka iso wannan gurin ya fi ma wanda ka ji daɗi ya ce saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya alwala ya gama sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu abwabul jannati yadkhulu as-samaniya yadkhulu min ayyiha sha wanda duk ya alwala ya gama sannan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu za a bude masa kofar aljanna takwas ya zaɓi ta inda yake so ya shiga kaga wannan yafi abinda shi uku ibn amir ya ji da cewa wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya raka'a biyu Allah zai gafarta masa zanubinsa da ya gabata wannan kuma aka shi za buɗe masa ƙofar aljanna takwas ya zaɓi wacce ke so shiga kaga ya fi daɗi to wannan hadisi ne yana cikin sayo muslim hadisi ne sahihi amma ba gabace a kai dole ba dole kuma in gaba da ce dole in baka yi baka na da zunubi na'am to sai sakon da ya zo daga wanda yake cewa malam mace ce mijinta ya sake ta bayan ta haihu kuma saki daya to malam ita kuma in dai ta haihu ba ta sake yin al'ada har sai ta yayi dan to bayan wata bakwai sai mijin ya mayar da ita ko ba tare da an sake dauran aure ba shin wannan koman yayi da mace in aka yi mata saki ko dai ta yi al'ada ta yi idda da al'ada uku wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ko kuma idan ba ta abin nan saboda ta daina yin al'ada ko ko bata fara yi ba ya isa ce ko kuma karama ce bata fara yi ba da kuma ta yi wata uku sai kuma wacce mijinta zai mutu ita kuma ta yi arba'ata ashirin wa ashirin wannan su ne hanyoyin idda na fita daga cikin haƙƙin miji hanyoyin nan guda uku babu wanda babu wasu babu na hudu ko dai ta yi da jini idan ta zanto mai yin al'ada ce ko kuma ta zanto ya isa ce ta yi tsufan da yan ta daina al'ada ta girma girma ya sa al'adar ta daina zuwa gaba daya ko ko a kankanuwa ce ta daina al'ada to wannan ita kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحدن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الله سبحانه وتعالى كي تشاور أن سكر ɗauke wato tsammani da wanda ba su fara abin nan ba za su yi salatatu ashur za su yi wata uku ne sannan kuma wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna waɗanda suke masu ciki su kuma su sauke wato su haihu ita ce hanya ta ta ta ta ta ta ukun da ban faɗa ba wancan ta iddatul wafat ce ko dai ya zanto tana da tana da ciki ta haihu cikinta ko kuma ya zanto tana jini ta ta yi jini uku ko kuma ya to ba ta jini saboda tsufa ko saboda yarinta to wannan za ta yi salasatu ashhur za ta yi wata uku ne to wannan sune hanyoyin idda in kuma ta ne ya mutu ta kuma za ta yi arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma saboda ka in ya zanto haihuwa ta yi sannan ya sake ta bayan ta haihu kaga ba ta ce ba a ce mata ta daina yin al'ada ba kuma a ce mata karama ce ko ba ta al'ada illa iyaka kawai al'ada ce za ta yi jinkiri kafin ta zo wanda dole ta haƙura a sai al'ada ta zo ta yi ta yi idda da al'ada ba za ta ce za ta yi idda da watanni ba mai yin idda da watanni ita ce wadda la iya isna min al-bahid min nisa'ikum waɗanda suke yanke kauna da kuma wallahi lam yahidna da kuma waɗanda sam sam ba sa yi saboda kankanta ba su fara yi ba waɗannan su ne suke yin wata uku a zaman su na idda saboda ka in har ta haihu bayan ta haihu sannan mijinta ya sake ta to na za ta jira al'adar ta ta dawo in ta gagu akwai magunguna da ake sha al'ada ta dawo sai ta sha maganin da za ta dawo mata al'ada ta sai ta yi idda da wannan abin da
to da da ita wata bakwai bayan wata bakwai ta ce sai ce ya dawo eh to tunda har ba ta yi al'adar ba tana da amatarsa tunda har yanzu ba ta fara iddar ba tana da amatarsa ko da ba ta yi wata bakwai ne to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam shi idan manomi ya noma abubuwan da yawa abubuwa da yawa a gonar shi kamar waken suya da dawa da maiwa da sauransu to kowane idan aka dauke shi bai kai sa'i ɗari uku ba amma kuma idan aka haɗa su za su kai hakan shi yake tambayar shi akwai zaka a kansa idan akwai wanne zai fitarwa tunda ba darajar su ɗaya ba a kayan gona ana haɗa wanda jinsinsu yake ɗaya wanda jinsinsu ɗaya ne kamar misali a haɗa wake da waken suya wannan duk da jinsi ɗaya ne in ya noma wake ya noma waken suya kowanne shi karan kaɗai ba zai isa ba amma ka haɗa su zai kai sa'i 360 to zai fitar masa da zai fitar masa da zakka zai haɗa su ya fitar masa zakka bai ya yi gero da maiwa gero da maiwa duk jinsin su ɗaya ne in aka samu gero aka samu waya to zai iya haɗa su ko da ba su kai ba ya yi musu ya hada su su kai nisabi ya fidda masa zakka amma in ya ya ya ya ya- ya ya noma masara ya noma dawa waɗannan jinsi daban-daban ne masara daban dawa daban ko ya noma alkama ya noma masara jinsi daban-daban ne ba zai hada su ba saboda haka eh, me ya noma yake cewa ya noma su ah, waken suya da dawa da maiwa
to kaga kowanne zaman zaman kansa yake su waken suya daban dawa daban maiwa daban haka in ba su kai da sabi ba kowanne saboda ka ba ku zakka a cikin kowanne ba zai hada su da ya ce zai musu zakka sannan kuma sa'i 360 ne kare ku da sittin to sai wannan yake cewa yana buƙatar ƙarin bayani akan matsalar da take cewa mutum idan ya tashi fitar da zakka zai fara raba ta gida uku ne ko hudu sai ya ɗauki kashi ɗaya ya riƙe sannan sai ya fitar da zakka ɗin a ragowar kashi biyu ko ukun da ya rage to ban san me yake nufi da ya- ya raba uku ya rike kashi ɗaya yana nufin kuɗin da ya kashe lokacin da ya noma wasu na cewa ana iya ta- za ka cire kuɗin da ka kashe muna kuɗin da ka kashe na na na na na na laborori da sauran kujuba kujuba sannan sai ka yi wa sauran zakka amma ba wai kawai ka kasa gida uku ka kashe ka rike ɗaya kuma ka yi zakka da sauran ko wannan ba ba ba wanda ya faɗa haka
to sai wannan tambayar take cewa malam ah, tambayar sai ita ce idan mutum ya ajiye kare take cewa ta ji an ce idan mutum ya ajiye kare ana rage masa lada girman dutsen uhudu ta ce to ita mijinta yana da kare kuma ta iya kokarin ta ta raba su da wannan karan amma ya ki ya ce shi dan gadi ya ajiye wannan karan to shin take tambaya ita ma laifin ya shafe ta tunda suna gida ɗaya da karan to in karen gadi ne ba karen eh, ado ba irin na turawa da ake ajiye shi a gida kamar mage in karo kare ne yana gadin gida ne wannan watakila ya fita daga cikin ah, daga cikin ah, hannun saboda hadisan da suka zo su ce illa kalba saidin au zara'in au mashiya sai karen da ake kare ne na farauta ko karen da ake no- no- noma ko kuma karen da ake ah, kiwo da shi to haka nan karen da ake zaya gadi da shi daidai yake da karen da ake kiwo da shi don shi ma kusan aikin gadin yake yi saboda wannan in aka samu wannan dan da wannan dalilin ya sa ya aje shi to akwai sa tsammanin cewa wannan radan da za a rika rage wa mutum kullum kwatankwacin kiradi kiradi shi ne annabi kwatanta shi da da dutsen uhud Eh, za a- za a- za a- zai zama an samu rangwame ta wannan bangaren in ya zanto dan gadin ya aje shi ba wai dan kawai ado ba ko dan irin yadda ya ga ana yi tura suna riƙe kare ana yawo da shi babu komai insha Allah idan ko ba dan gadi bane ita tana da cik- daga cikin laifin ita matar gida
to eh, kai wanda al'adu ce man ittakhadha kalban wanda ya riƙe kare wanda ya riƙe kare saboda haka in ya zanto ita ba ita ta riƙe karen ba rura kuma ta sa tana gida wataƙila nassan hadisan ba zai shafe ta ba saboda ba karanta ba ne
to sai mai wannan tambayar shi kuma yake ce malam mutum ne aka yi jingar aiki da shi kuma ya yarda to bayan ya fara aikin sai ya fahimci aikin yana da wahala sosai shi ya halatta ya nema ƙara masa wani abu kafin ya ci gaba da aikin ko kuma sai bayan ya gama aikin sannan zai nema ƙara masa wani abu in har an yi jinga da shi ya yadda zai yi aikin haka to sai ya haƙura ya gama aikin ba ya da ikon ya ya ce sai an ƙara masa wani abu in shi mai aikin ya ji tausayinsa ya ce kai bari dai in ƙara maka wannan kuma isani ne daga wajensa amma a ƙa'ida in aka gama yarjejeniya to babu magana kuma ka dawo ka ce sai an ƙara maka ƙa'ida wannan babu ita a musulunci kamar yadda a baka aiki ne ana tsammanin zai wala ka same shi da sauki baka dawowa kuma a ce sai ka an rage maka abin da akwai aikin da a zahiri watakila za a ga kamar zai wahala a yi ciniki sai a baka kuɗi da yawa sai kuma ka zo yin aikin sai ya zo maka da sauki to ba za ka zo shi wanda ya baka aiki bai ce a to ya ai kuna ga abin kuma yayi sauki ya ce ba zan baka abin da muka yi yarjejeniya da kai bai isa ba to haka nan in kai ma ka zace shi da sauki sai ya wahala to haka za ka haƙura ka gama ba za ka ce sai ya ƙara maka kan abin da kuka yarjejeniya ba
to sai wannan yake ce malam menene hukuncin mutumin da ya ce ba zai rika yin azumin nafila ba har sai ya yi aure
Ah, ita ibada ba ta da alaƙa da sai kai aure ibadar bautar Allah subhanahu wataala wani abu ne da kake yin shi domin ka samu kusanci da shi domin ka samu karbuwa a wajensa domin ka samu ƙarin lada mai alakarsa da sai ka yi aure sannan za ka yi shi wannan watakila tunani ne na marar rabo bai sani ba zai yi auren ba ba zai auren ba bai sani ba
to ne ke ce malam ah, tambayarsa ita ce ko kuma tambayar ta ita ce menene mace ce jinin biki yake dauke mata yana dawowa shin kwanaki nawa ne jinin haihuwa yake daukewa kuma za ta yi sallah a duk lokacin da jinin ya dauke ta dakata idan ya kara dawowa a jinin beki malamai suna da kauli biyu dangane da yawan kwanakinsa mafi yawan kwanakinsa a wasu daga cikin malamai suna cewa mafi yawan kwanakinsa shine shine kwana arba'in wani shine kaulin alhanafiya shine kaulin ah, alhanabila shine kuma ah, shafi'iya suna cewa shine kuma galibin abinda mata suke yi shine arba'una yawman kuma hakanan shine maganar wasu daga cikin sahabbai kamar abdullahi dan umar kamar abdullahi ah, kamar umar kamar abdullahi dan abbas da wasu daga cikin tabi'ai da dama kamar yadda tirmidhi ya kawo a cikin littafinsa ko hadisin ummu salama ah, da ta ruwaito yana cikin sunan abi dawud da tirmidhi Ah, annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mace wa take cewa mace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama masu masu wiki sukan zauna kwana 40 sukan yi kwana 40 don haka wasu malamai suka tafi akan cewa kwana 40 shine mafi yawan lokutan lokacin da jinin biki yake zama a tare da mace wasu daga cikin malamai kamar ah, shafi'iya da malikiya su kuma suna ganin zai kai har kwana 60 saboda ata ibn ibn rabah yana cewa al-auza'i kai yana cewa akwai wata mata da suka sani a garin su tana jimmin kita yana kai wata biyu haka nan shi ma ata ibn abi rabah shi ma ya ce ya san wancan da jinin bikin ta yake kaiwa wata biyu to sai suka yi amfani da wannan cewa to a ɗauki maximum ɗinsa wato mafi yawan lokacinsa kai ya wuce wata biyu amma su waɗancan na farko sun yi aiki ne da hadisin ummu salama wanda cewa kanatin nufasa a tajlisu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 40 yawman gata masu nifasi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su kan zauna ba su yi sallah ba har tsawon kwana 40 to wannan shine maximum abin da suka tafi a kansa kuma wannan kaulin yafi yafi yawa kuma yafi shahara a cikin malamai da kan kauli na biyu
sai wannan take ce malam shin mace za ta iya yin zikiri kanta babu dan kwali
mutum zai iya zikiri ala kulli ahyan a duka halin da yake ciki zai iya ambatan Allah allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim akan Aisha take cewa kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani kowane yare annabi sallallahu alaihi wasallam ambaci sunan Allah saboda mace tana gidanta a ɗakin ta ba dole sai ta sa dan kwali ba dan kowa tana cikin wannan ne ba za a haramta mata ambatan Allah ba idan ta so ambatar Allah a cikin wannan shigar ba haramun ba ne ta
to ne ke da Allah malam menene ingancin shan ruwan alwala sallar la'asar ga mutum mai zafin rai da sauran fushi baya da wani asali baya da wani asali cewa shan ruwan sallar la'asar ko ko magariba ko wata sallah cewa yana sassauta zafin zafin hali akwai hadisin da ya zo cewa in mutum ya yi ya yi ya yi fushi ya yi alwala hadisi ne mai rauni bai inganta ba wace in yana tsaye ya zauna shi ma hadisi ne mai rauni haka maganar shan ruwan alwala wannan babu shi ba gaskiya ba ne to ne ke ce malam game da cin abinci yana zuba yana koma cikin kwano ya ji ana cewar babu kyau shin menene sai yancin lamarin Eh, akwai ba akwai kazanta kana cin abinci yana na na abin yana komawa ciki zaka sa wanda yake ci tare da kai ko kuma in ka ci wanda ba zai so ya amfani da abincin ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana busa a cikin wato numfashi a cikin kwanon ruwa mun san a da za ka ga kwano babban kwanon sha da ake cika shi da ruwa za ka ga mutane da yawa wannan ya sha ba wannan wannan ya sha ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sha ya yi numfashi a ciki saboda kai numfashi a ciki wani abu ma na irin kurjin hancinka ko wani abu zai iya shiga ciki wani yana kusa da kai ya gasar da kake numfashin kuma shi kenan ka sa masa yankemin abin ba zai yi amfani da shi ba to haka nan kai kana cin abinci na baki yana komawa shi ma ba ba ba daidai ba ne
wannan shi kuma yake cewa malam tambayar sa ita ce me ya matsayin sujadar da yan kwallon musulmi suke bayan sun samu nasara da gajerun wandunan da suke ba su wuce gwiwa ba to a kasan asali a waɗanda ba musulmi ba musamman kiristoci a cikin yan bol in sun ci bol sai su yi alamar cross a ƙirjinsu ma'ana alamar godiya ga ga god musulmi ba zai yi wannan ba saboda alama ce wata ke nuna gicciye annabi isa alaihissalam wanda musulmi bai yi imani da wannan ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum to don haka musulmi kuma sai suka ga to me za su yi akwai sujudu shukuri tunda shi a gurin sa cin bal wannan ba karamin ni'ima bace ji rayuwarsa gaba ɗaya da cinsa da shansa da abin da ya mallaka na gidaje da motoci da mutanen da yake taimakawa duk saboda wannan bol da yake ci ne to haka yaga ya ci bol kaga ya samu wata gagarumin ni'ima musulunci ya shar'anta in ka samu ni'ima ka ka ka yi sujudu shukuri ka gode wa Allah kai masa godiya akan wannan to shine su kuma maimakon su yi wannan tunda su musulmi ne ba za su yi wannan na kurus ba sai suke faduwa sai su jada saboda haka ba za a ce sun yi laifi da suka yi sujjada saboda abun su abin da suke ni'ima ce billahi ka dai a yi kuma magana akan gajeren wando gajeren wando abin da zuciya shukuri an yi sabani cin sujjada shukuri kamar sallah ce da sai an rufe duka abin da yake al'aura ta rufe ta sallah kamar da muke magana a wata fatawa da ta gabata ko kuma ba sallah ba ce kana iya yin ta koda kana da alwala ko baka da alwala ko kana kallon alƙibla ko baka da baka kallon alƙibla to kaga wanda yake shar'a yake cewa ita kamar sallah ce to shine zai ga akwai matsala tun daga jirin wando gare su amma ga wanda shi yana ganin ba sallah ba ce ma'ana ba ta da hukuncin sallah kaga shi bai da wata matsala don an yi daga jirin wando kuma wannan maganar ita ce tafi zama daidai cewa ba sallah ba ce da sujudu tilawa da sujudu shukuri ba ka kiran su sallah haka ba a sharɗanta musu abin da ake sharɗantawa sallah da haka in yayi daga jirin wandonsa ba ba komai tumala Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook game da yaushe malamin namu alprofesor sheikh muhammad sanu mari jali oan babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da rasasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh